Ministan albarkatun ruwa na Najeriya kenan injiniya Suleiman Hussaini Adamu ke jawabi wajen kaddamar da shirin manufar ƙasa kan ruwa inda ya ce tuni har majalisar zattaswa ta amince da wani kundin daftari wanda yanzu za a miƙa wa majalisar tarayya. Cikin jawabinsa mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Banjo ya ce. An tsara wasu matakai a wani hoɓɓasan tunkarar kalubalen da ake fuskanta a fannin ruwa duk da amfani da ruwa ke da shi ga rayuwar bil adama abin mamaki ne yadda ake daukar batun na ruwa da sako-sako ruwa in yayi yawa ko yayi karanci matukar ba dauki wani mataki a kai ba to ka iya badala rayuwar dan adam da kuma muhallinsa masu samar da wutar lantarki daga albarkatun ruwa musamman madatsu na matukar bukatar ruwa sosai yayin da manoma ke kokawa yayin da duk aka sako ruwan yayi yawa akan haka na tuntuɓi gwamnan jihar Kebbi sanata Abubakar Atiku Bagudu ko mai zai ce Dam yana da amfani ga masu noma yana da amfani ga masu yin wuta. To su masu wuta suna son dam ya cika so da yawa. Su kuma masu noma in ya cika ruwan yana zubowa ya maye musu gonaki. Da cewa kaddamar da wannan tsari zai taimaka muna domin mu samu wutar kuma a rage samun banna ga gonaki. Fahimta ce in aka samu haɗuwar hankali tsakanin gwamnatin tarayya da kwazo da ta jiha saboda abu ne wanda aka sha maganin shi wurare da dama. Statistics show that over 66 Mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Banjo ya ce ƙididdiga ya nuna kimanin sama da 'yan Najeriya miliyan 66 ne basa da sukunin samun ingantaccen ruwan sha mai tsafta, kuma al'amarin ya fi kamari a yankunan karkara, inda gurɓatattun gulbi da kuma rafi ke zama hanya kaɗai da ake samun ruwa domin sha da kuma sauran amfanin yau da kullum na gida. Wannan al'amarin in ji shi dole ne a canza shi. Na tambayi kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Bauchi, Muhammad Gali Abdulhamid, ko wani mataki suke ɗauka domin canza canza wannan yanayi a yankunan karkarar su? Wato muna iya kokarin mu ga cewa an samu wadataccen ruwa kuma tsaftataccen ruwa kamar a karkarar jihar Bauchi mun yi sample na bohula da sauransu da yawa saboda rashin kulawa sun daina aiki ba sa amfani to yanzu idan ka ce zaka debo ka yi sabi kawai ba tare ka gyara wa'ancan ba sai ga cewa kullum batattun sai ka sun fi yawa so mun mai da hankali muna yin sabi kuma muna gyara wanda suka tsaya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.